lokaci ya wanda dole zan buɗe miki wannan sirrin na cikin zuciya ki san shi a gaskiya ba zan iya ba ai babu zancen wai ka tsaya dole ka taka ka je domin ka ne a matsayinka na malami ka je duk inda wata matsala take ta addini ka je ka warware ta ina so ki mai mana abin da kika faɗa mana abdul ya sake ni ne haka wani lamari yake yaushe muka rabu gaskiya abin babba wallahi umma ina jin tsoro ka abdul ya ce ba cikin shi ba ne a'a kake min amai kake min amai ana tashi ki fita je ki je ki yi amanki in kin tafi ki tsaya a can gurin na sallame ki amma gaskiya fa kike kyau sosai sai ka bani abin da zai sa ni farin ciki na gode darling gaskiya dalil kana ji da ni wallahi gaskiya abin da yake faruwa ba abin da zan koyi miki da ke mahaifiya ce a me yasa kamar haka me yasa kamar haka ya kana mun magana wa in jira in jira bai tsaya in jira ina ma na san wannan ranar sai ta riske ni wannan da magana banza sani kike haka suhaila to na fara tsorata da al'amarin ki in dai kina shan lemu da wannan bayan to basir ko ba zai kama ki ba tabiza lalle wannan zanti yayi yawa haka likita na ya faɗa mu <laughs> Abdul ya so na. Ashe Abdul ba kauna ta yake yi ba. Duk san da yake nuna min na ƙarya. Suhaila. Suhaila ina son ki na kaunar ki Suhaila na. Ina maka magana da irin yaren da kamu. Abin da nake so da kai shine dan Allah ka faɗa masa yayi kokari ya daure ko da su ne ya zo su ka tsaye aure na